فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشركة يقول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشركة كتاب الشركة أي حد بيوا قوة ريا قوة أي حد أي قوة ريا أي كمباني أنت قوة ملكية قوة سياء سيار البركة في الطعام والنهج والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة لما أو لما لم يرى المسلمون في النهج بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا وكذا الذهب وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في الشمس الإمام البخاري كده babi kenan fikihul mas'ala kenan da kawo yace babin da ke bayani cikin sharika a cikin abinci ma'ana hadin gwiwa ko tarayya ko kamfani ko sharika a yi musharaka a cikin abinci a mallaki abinci ko a kawo abinci a ciya halatta ko bai halatta ba wannahadi wannihdi aw wannahadi sa'annan kuma da shada da kamfani da musharaka ko tarayya a cikin guzirin fatake ko matafiya yaya hukuncin haka ya halatta ko bai halatta ba ma'ana mutane suka tashi za su yaki ko za su haji ko za su wani aikin alkhairi kowa da guzurin sa yana ta sai wa'ansu aka yi musu zata ko guzurin ya kare yaya za a yi sai a bar su je suna bara sai a kyale wa'anda ke da guzurin su sanya a sai a ce kowa ya sai a baki daya a dudanya a raba kowa ya ce mun gane ko wal urudi haka kuma kamar yadda aka fada cikin abinci haka cikin alatu kayan amfani yau da kullum nan kuma sai imam al-bukhari kuma ya ciro daga wannan matsalan ya je kawo wata matsala kuma da daban yace wa kaifa qismatu ma yuqalu wa yuzanu mujazafatan aw qabdatan qabda menene hukuncin abin da yake zinariya zinariya ko azurfa zinariya ko azurfa aka ce in za a yi musanya ko za a sayar yadan bi yadin wannan bi ko sai a auna to a cikin ciniki kenan sai da sayarwa ko musanya to in ya zama da raba mutum za ka yi fa zinariya ko azurfa sai an auna ko ko a'a za a iya ɗebowa ko menene a bayar don ko da an samu tafasul shi ko a ci babu komai fikihun imam al-bukhari kenan dama ai fikihun aka ce in za ku sai ciniki sai da sayarwa ko musanya a a sai ai hannu da hannu in zinariya da zinariya ne sa'an nan kuma kada wani a samu tafadu ya zama daidai in abin abin da aka ce ana son a yi raba daidai sai an auna in na awo ne abin nauyi in kuma na awo ne da mudu ko a sa'i sai an yi awon sannan a samu daidai to in za a yi ciniki ke, to in ne ke mallakar abin da zan raba muku fa ya zama zinariya ko har sama ko menene shi ma sai na auna ba kowa don kar a samu ba ko kar a shiga sabon Allah to aka ce abin da ake rabawa ya kasance mutum yake mallakan abin yake ku zo a raba mu. in ya ga dama ya ba wannan da yawa wannan kaɗan wannan menene wannan akwai ne sai a ciki to amma abin mallakan ku ce baki ɗaya ake mallakan abin ya zama ba yadda za a yi sai an raba to yaya za a yi za a iya rabawa wani ya ci wani ko ko a'a sai an yi raba daidai to shine duk bayanin waɗannan shine imam al-bukhari ya je taro su a cikin wannan unwani wa yi mujazafatan mujazafatan shine a ɗabi tarin abinci a ba mutum ko ko sai an auna au qabzatan qabza ko a tarin abinci ko a kamfato a ɗebo da hannu a ba wannan a ɗebo da hannu a ba wannan ka duk yadda aka yi ɗebowan ba yadda za a yi a ce sai a yi daidai wa daida wani zai ci wani akan haka ya halatta ko bai halatta ba لما أو لما يرى المسلمون في النهر بأسا أن يأكل أن يأكل هذا وأن يأكل هذا بعضا وهذا saboda musulmai suna ganin babu laifi suna tafiya za su jihadi ko za su aikin hajji, ko za su kasuwanci sai waɗansu su cikin su guzurin su ya kare sai aka tattara mutum jama'a baki daya dan kowa ya samu ya yi ta abin da ke ciki suka ce ai wannan duk waɗanda suka ba da abin suna ganin babu laifi kowa ya ɗeba ya ci kowa ya ɗeba ya ci wurin ɗeba ɗin sai ka yi kai fi wannan ɗeba wannan ya ci wancan ɗeba inda aka yi haji shine in ya zama dadino ne aka yi raba daidai kowa ya ɗauki ɗaya ɗaya to kai kar ka ɗauki biyu in ka ɗauki biyu sai ka ce to jama'a wannan karo biyu na ɗauka kowa ya ɗauki biyu wai saboda kada a yi zalunci kitabul buyu'i har in zuwa yanzu abinda shari'a musulunci ke so ya hana zalunci har zuwa yanzu wai a hana zalunci abinda sai ke karantawa yaya za ka yi ka fita lafiya baka zalunci dan uwanka ba ko dan uwanka ni adam ba وكذلك مجازفة الذهب والفضة حتى كما يشي إيه كما فكه إمام البخاري يشي هو هكونتك هكا إن ديناريا دي ديناريا كان ولي ولي تو إن ديناريا دي أذر فاتفة menene هو a أكو أن an samu tafadul ya zama riba ربا أكو riba akwai إيه zinariya da zinariya an samu tafadu akwai riba zinariya da azurfafa manzo Allah ba ya ce idza al hisani fadi'u kai to ba haka bane to shine ya faɗi wannan yace in ya zamana za a ɗebo tulin tarin abin ne ko abincin ko zinariya da azurfa ya zamana abin da za mu sanya zinariya da zinariya ba a son ƙari ko ragowa amma in zinariya da azurfa ne fa ya halatta a samu tafadul in babu riba sa'an ce wal kirani fitamin, da hukuncin mutum ya hada dabino guda biyu ya ci abincin jama'a da aka aji ana ba kowa ɗaya ɗaya ya halatta wani ya ɗauki biyu shi ya ci ko da shi ne shugaban wannan taron <laughs> wannan shine cikin imamul Bukhari kenan wannan kalmomin aka tashi warware su manya manya matsaloli ne na fito ya saka a ciki to menene dalili sai ya fara da hadisin Abdullahi bin Yusuf ai da ma mun ce ka'ida imamul Bukhari duk sa'an da ya kawo kitab Auba in yana da riwaya daga imamu Malik shi shikenan da shi yake farawa saboda darajar eh, riwaya ta imamu Malik don dama malaman jarhu wacce adi ana maganganu kan wannan malamin ana maganganu kan wannan malamin in aka zo kai imamu malik su ibn abi hatim su wane ne sai su ce iza zukira malik iza sai su in ana magana hadisi in aka kira maliku fa ne najm sai ce imamu malik shine najm shine tauraron wannan matsala yasa shi ba a tambayan imamu malik menene hukuncin sa ko yaya za a karbi ruwaya hannunsa a'a suka kai matuƙa ma suka ce wani ma wanda imamu malik ya rawaito hadisi wurin da ba za a bincike shi ba me yasa suka ce saboda malik ya rawaito hadisi wurin shi suka ce da yana da kuskure komin kankancin kuskure imam malik baya wasanni dan abu kadan imam malik baya ɗaukan bid'a kadan komin kankanta ta kai imam malik ba ka ba ba zan tsohon mun mutum ya je sabani eh, sabo ko ya kaza kaza imam malik ba shi da wasanni yana da tsanani yana da tsantsini yasa duk malaman da suka kawo malamai waɗanda suka kawo rayuwar malamai duka sai ce Imamu Ahmad ibn Hanbali malamin hadisi ne Imamu Shafi'i malamin fiqh ne imamu Abu Hanifa malamin fiqh ne in suka zo imamu Malik kadai cikin malamai suka ce malamin fiqh ne malamin hadisi to shine darajar da imam malik ya samu amma ai an san littafin da imam malik ya wallafa ko shine ne fatwa malik ilimin imam malik قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك امام البخاري كما اي منا غني تكاني الى امام مالك يكون قال كذا ko eh tsakanin shi da malik bai yi karatu ri imam malik ba amma ya karbi riwaya daga almajirin imam malik kai tsaye ne abdullahi bin yusuf ad ba za ka saba gani ya wasu hadisi a cikin sahih bukhari daga imam shafi ko imam imam abu hanifa har a tare da cewa ko ya kusa da imam shafi har malamai suka yi zanci aka ce tun da imam bukhari ya kira wani hadisi wurin imam shafi'i ma'ana suka ne cikin imam shafi'i wani malamai suka ce a'a ba nufin ta kenan ba in ka faɗi haka to sai ka faɗi haka a cikin imamu abu hanifa don dukkan su malamai ne waɗanda ya tarar da almajiran to me yasa ya ban shi imamu malik saboda darajar imamu malik shine imamu ahlul madina imamu ahlul madina abin da yasa mazhabi imamu malik lokaci in mazhabin imam malik yana da matakai sihhatu mazhabi ahlul madina ma'ana in aka yi sabani cikin wata matsala waɗannan mutanen kufa su ce kaza mutanen basra su ce kaza mutanen sham su ce kaza to mutanen madina sai su su dauko yace haka na gada wurin ubana kuma ma kai gada wurin ubansa har har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to inda matsalar ta samu daraja kenan amma daga baya da al'amura suka zo suka tabarbare ba a intibarin wasu hatu manhaj alin madina kai sai wannan tabaka ce mun gane ko قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ترمون جابر بن عبد الله ألا كار متى يدى وأن زنت قال إمام البخاري يجيك باكي باب شركة السؤال والنهج والعروض شين زيك نفسي لا يباين يتبتد سوى أبن لي فلاتنا حكي yace an karbo daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda yake ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ba'athan qibal as-sahil yace manzon Allah ya aika wata tawaga wa'ansu runduna wata runduna wa'ansu sojoji manya-manyan sahabbai za su je yakin da addinin Allah qibal as-sahil tabba bakin ruwa bangaren bakin ruwa za su bi fa amara alaihim aba ubaidata ibn jarrah sai manzon Allah ya ce to kai Abu Ubaidata ibn Jarrah kai ne shugaban kai ne amir na wannan jama'a na wannan jama'a wahum salatu mi'at su mutum uku ne dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce musulmai ko su uku ne za su tafiya haramun ne su ga ka kai kara da sai sai ta ji ya zama shi ne shugaban su yace eh in yace a a a mas'ala ta kama na shawara a shawara amma a tafi kara da kowa